don Allah mala ina son ka taya ni addu'a da sauran yan uwa ɗalibai daga bakunan ku masu albarka mahaifiyarmu ce take fama da matsanancin ciwon kai yau shekaran ta biyu da rabi kenan tana cikin wannan hali Allah mala abin har tsoro yake bamu idan kuma akwai wata shawara da malam zai bamu a kai to muna maraba da ita saboda mun je asibiti har mun gaji ai addu'a nan za ku dinga yi wacce iyayenmu suke mana na bismillah bismillah bismillah wadda ake kiranta kamun kai sai a haka a rike kan a ce bismillah bismillah bismillah a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir kafa bakwai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk inda yake maka radadi ko yake maka zogi ko yake damunka da ciwo to ka ɗora hannu a gurin sai ya zama kamar mutane sun maida ta kamar addu'an ciwon kai ce sai aka takaita ta a ciwon kai amma ba sai ciwon kai ba ko ina yake maka raɗaɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ɗora hannunka a gurin da a ya daka sai ka ɗora hannu ya ce to kana yi insha Allah za ka ji abin ya tafi so ku gwada wannan da kuma yaƙinin cewa tunda manzon Allah ne ya faɗa zai yi to kawai ku yi da wannan niyya insha Allah za ka ba mu labari cewa ta warware malami dai ina yin ball amma ina yin motsa jiki ne ba don eh, ina son wani kulab ba don na samu lafiya to ai wannan kowa ma yana irin wannan wasan motsa jiki wani ya gudu wani ya tsalle wani ya ɗauki abu mai nauyi wani ya tafi a ƙasa wannan ba shi ake magana ba abin da ake magana kada abu ya koma aƙida a gina soyayya da ƙiyayya a kai a gina addini a kai a gina ha'aji ma wasu rauni yanzu akwai 'yan katsina da suka zo bal kano nan aka faffasa musu mota to yanzu irin zumuncin da ke tsakanin kano da katsina ko an yi bal katsina ta ci kano ai bai kamata a wa 'yan katsina haka ba kaji kuma kaji ku su suka fara to ni ba a gaba na aka yi ba sun wanda fara ba almuhim da abin da muke cewa a daina yin bal ɗin da za ta haddasa gaba da ƙiyayya ta koma caca ta raba kan musulmi ta haifar da ƙiyayya irin san da muke wa ƴan bal da mu muke wa haka irin kishin da muke wa 'yan bal da musulunci muke wa haka da yanzu ya kai mu wani guri malam mijina ne yake mini wani abu kullum idan shi yake bukata ta sai ya ta mini wa'azi har ya nacewa idan ban yarda da shi ba allah zai fushi da ni amma idan ni nake bukatar shi sai in hmm? ya dinga zagi na har ya dinga kira na ya iska malam yanzu don allah ya zan yi masa don ni har na fara jin na rabu da shi kaga wani ustaz shi kuma in yana da bukata ya san ayoyi da hadisai da la'anta da tsinuwa duk ya haddace su zai ja mata cewa in baki yarda da ni ba in kika yi min tawaye in kika juya min baya in baki saurare ni ba za ki shiga wutar jahannama direct shi kuma ranar take da bukata sai kuma ita zage zage shi ka a ja masa aya da hadisi to yanzu wannan ai sai ka sa ta dinga gudun addini sai ta dinga gudun addini ta dauka shi ke yanzu ba annabi ya ce komai akan ta ba ita sai kai iya naka ka haddace baka haddace nata ba ka san haƙƙinka amma baka san haƙƙinta ba baka san aure haƙƙi ba ne naka a kanta da nata a kanka kai kana neman haƙƙinka da ayoyi da hadisai da ijima'i da ƙiyasi kai kuma ita kuma in haƙƙinta ya zo ka zazzage ta ka ce mata 'yar iska haba inda ana yin haka a daina wannan ba daidai ba ne kuma wannan wallahi yake sa mace ta duk irin sanda mace take ma kana wulakanta ta kana tozarta ta wallahi sai ya zube yasa na gaya muku mace in ta shirya zama in dukanta kake wallahi za ta zauna in ta shirya fita in duniyar na kake bata sai ta fita kalma ɗaya sai ta rushe ma aure kuma kalma ɗaya sai ta gyara ma aure so mutum ya yi taka tsantsan da mu'amalarsa da mata a daina cin mutuncinsu a daina zaginsu a daina wulakanta su tun tana son ka har ta zo ba ta son ka ka ji dai mace tana cewa har ta fara tunanin arabu ai ga abu ya to da Allah mu ji tsoron Allah ustazai ku ana yaban ku kuma menene ku kasa ana yaban ku alwala ku kasa sallah to wannan ba za mu karanta mun ce ba a karanta neman taimako amma sai dai a bawa sakataren masallaci wanda ya ko wadda ko wanda ya rubuta wannan takarda ya nemi mu na masallaci in akwai buƙatar a tallafa ɗin za a ji bayanin da za a insha Allah to Allah ya ba mu sa'a Allah ya ba mu dacewa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk